Hmm? kowa ta'amuli abin da ya kasance ma muttafakan ainihin wa urful am shi ne abin da aka yi ittifaki yadda ake aiki da shi wanda kowa ya tashi idan aiki zai da shi shi ma wani urful mai fi sabi'i akwai wanda yake akwai ɗabi'a wanda ta ɗan adam ne za ka ko wanda wata yana da shi akwai kuma wani abin wasu sun keɓanta da shi wal'urfu wattafaqa al-fuqaha'u malaman shari'a sun haɗu ala anna al-urfa hujjatu shar'iyyatu hujja ce shar'an tatta urfu idan me yake da suna إذا احتفت بغيره إذا احتفت يعني بغيره من الأدلة ما ثم دوانا دوانيسا لدليلي ولكن اختلفوا صابان لسقي هل يكون وحده دليلا أرف شيء زي زي حجة شرعيا إذا لم يوجد سواه إذا بقى وانا سبب فقال المالكية والحنفية والحنابلة يهتج بالعرف ذا حجة غرفه وحده عين في الأحكام بمعنى أن كل ما ورد به الشرع جد أبند شريعة تزود شيء مطلقا ولا ضابط له فيه باب وتقائد أكامها ولا في اللغة yurja sai a mai da mutum fi ilal urf kalme kalhirri kalhirri fi sarikati haka ga urfu za a duba urfu ake duba hirri ka ga yanzu misalin ka zo da littattafanka a ina za ka aje a gindin tila ko ta inda wani ba zai tsallake ba ba su tare wa kowa wuri ba sai ka ajiye shi nan gindin fila jaka ce da kuɗi a cikin da eh, littafa ce sai ka ajiye gindin fila amma da a ce jaka ga nan ta bayan umaru eh da ka ta sama sama da ban da ka daga sama ka mayar an an da ce mayar to kaga yanzu misalin wannan jaka mai jakan yi zai ce ce na ajiye dololi na a wannan jaka ina kuɗi na a yi wala ta Bala ba ana ba shari'a ana ajiye kuɗi ana balle dala ko naira ka ajiye a ciki ko wannan bolan ba a ajiye shi a yanzu kana da kuɗi wai ga kwandala in an magana zai ce mana umar ba ta yi makafi da shi ce Allah ba ma mun bayarwa Allah ba ma mun bayarwa eh? in an motsa na ba a rafa ko a ciki amma babu saboda da nan nan ba wai hirzi ba ne ba hirzi ne na dala ba yanzu ka ga motocin nan nan inda suke aka ɗauka za a yanke hannu tun da hirzin su ba ka ji wannan ba ka ji na wata kwana na gama sai ka sa na gaba saboda kanan ka ga wannan motocin hirzi ne kowanne abu kabari hirzi ne na lufafa ga shi a daji kamar da mutum zai buɗe kamar ya cofa zufafan ya mayar da wannan gawon ya ɗauka zo in a yanke wani tun da hirzi ne wani saboda kana hirzi an bar shi urfin mutane kawai me magana a'a ba wannan na yi yi musu uzuri ni zan yi musu uzuri ba abun da suke nufi ba misali suka bayar misali suka bayar kamar amma ta'arifin hirzi ba shi ne ba su ma kansu a ah, su ma ne ba su yi laifi ba ba daidai suka yi misali suka da. kamar yanzu ne misalin ka ce dan Allah a cikin kunnan akwai wanda ya san masarar shikenan sai ga wani ya taho da abincin ɗansa nan ko kamar yadda yaron na zana ya zama da abincin sa kwano sai ya buɗa ya gutsa ya ce malam ga masara ai ka gani shali ne ba shi ne masara zalla ba masara in an jima wani ya zo da kunun da kamunsa shi ma zai ɗebo kunu ce shi ma masara ce wani zo da gungununsa shi ma zai ce masara ce to saboda kana kaga ta'arifi ne da juzu'i mai cewa misalin hirzi ɗaki na juzu'i ne irin abin da ke cikin ɗakin amma kaga eh, mota na bai zama nan da ya fi ɗakin wanda kai ɗaukar min mota a kan ya yan aka tafke shi ya ke maza kaga hirdin mota na bari zama nan ɗakin kaga saniya ta hirdinta ba bari zama haka ba ita kawai da salon bayana mai ko <laughs> ce ce ce kana da saniya ne baka da ita kai ka inda na da shanin ma ai bakin ka kashe su zai hmm kama ka bi shi to da zan samu dai ba zan ajiya nan ba ku cire wasan kowanne abu da hirzinsa an bashi a urku hmm. akwai cikakke ma akwai zobi aboki da akwai hizbi don yanzu ka ga aboki da aljihun ka bai zama hirzin aboki eh ai hirzin ka hirzin ka ne aboki ya dauka ma abu aljihu za ya yake haka tunda wanda zaka ga yanzu ya dauka abin da bai taka kara kare ba naira biyar naira dubu daya naira menene ko kana bacci zai iya zare waje ya wanda zai amma akwai kuɗin da sun wuce ɗakin ka hammata a hizbi akwai inda mata da ɗauki abu a ɗaki za a yanke mata akwai inda namiji in ya ɗauki abu a wurin matarsa hirzin ta ne wannan wurin nasa ne yake babbe in yi ke ɗaukar mata wani abu a wurin su zayen yanke masa abu har mata yanzu ka ga ka ce maka yau zai an kai katar da matar ka tana da makullin karka a yadda abin da ɗauka za yanke mata ne sai ta sake na ba ka ba ta makullin ba ka ba ta ba ba ka yadda mata shiga ba hirzi ne in ta ɗauki wani abu wanda yanke mata hannu akwatin ka sai sai makullin akwatin ka farja ba sai ga maganin ta sun ɗauka wata buɗe izini in aka kama ta su ɗauki abin da yake a wani za a yanke mata hannu ai na faɗi wannan na faɗi akwai inda take ɓanta da shi na faɗi nam ahkam ya taji bil urfi wa ita irin hirzi ina ma wani ne yake yawwa fi sarikati wa ihya'ul mawata haka ya kasa shi ma kaga an bashi a urfu tunda akwai raya sahara akwai raya itatuwa akwai raya kaza yanzu ne kasa tana hannun turawa sai yasa ba a san wannan ba a tsarin musulunci ba dama ka ɗaiɗi digari ranar kilomita hamsin ko tsari gonar kace shekarar da shekarun ba ka komai a ciki idai ba ka raya ta za ka rai an yi rubokin ɗansa sun tuni kana neman gona an ba ka gona ka sai ka masa certificate kilomita ɗari alhali ba ka komai a ciki za ka rai gwamnati za ta karfe an hana ma ai mallakan wurare irin wani na mutu Oh, sai dai inda za ka raya za ka iya raya a tauyin zuwa shi nan iya kallon ka tun da in ka noma dai ba za ka cinye ba ko kasar waje za ka kai kai ai ana san hakan Kudin ba nan za ka dawo da zuwa wal urful maqbulu urfin da ake ga bil ittifaqi huwa al urfu sahihu al am al muttarad wanda yake gamamme man min ahadi sahaba ومن بعدهم الذي لم يخالف نفسه بيكر نفسي وشرعيا ولا قائلة أساسية يا شيخ